السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهميز شاترا قوة الربيع الأول هجر من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na ɗari da sha ɗaya daga cikin giyan kasusuwan karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar وتلخيص mustahabba والأذكار laili بالليل والنهار Ƙullafan alimam Abu Zakariya. muhyiddin yahya ibn sharafin nawawi a dimashki allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba su manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tilawatul qur'an littafin da ke magana dangane da karatun alkur'ani mai girma jama'a kamar yadda mu gabatar a baya ƙur'ani alheri ne ƙur'ani rahama ne ƙur'ani jin ƙai ne duk wacce allah maɗaukin sarki ya rufa mata asiri ya zama tana hidimta ma alƙur'ani ta hanyar koyon karatun shi ko karantar da shi da koyon sanin ma'anonin alƙur'anin da kuma karantar da ma'anonin da kowane irin hudda ko aiki ko gudunmawa zaki ba alkur'ani to kin yi nasara duniya da lahira Allah madaukakin sarki ka sa da rabon ma ciki ƙur'ani littafi ne na ma'ujizozi da yake da ƙa'idoji wanda suke da alaƙa da shi ba a sakaci da waɗannan ƙa'idojin shi sa al'imamun nawawi ya kyautata wajen kawo mana waɗannan bayanai domin mu kula kuma mu kiyaye mai aiki da su don marabauta duniya da lahira Allah ya saka mashi da alkhairi a yau mala ya ce faslun ga wani fasli wa minal bida munkara yana daga cikin bida wacce take munkara ce mummunar bida'a, ma yaf'aluhu kathirun abinda aka samu da yawa daga cikin mutane suke aikatawa sai malin ya ce min jahalatil musallina daga cikin daƙiƙai jahilai waɗanda suke jagorantar sallah bin nasi ma'anan wannan limamai da suke jagorantar mutane Salatu tarawih sallan tarawih ita ce sallan ashen ko waɗanda suke yin abubuwan da bai kamata ba kuma bai dace ba wajen al'amarin wannan sallah na tarawih malai ya ce min ƙira'atis suratul an'ami da kamali hafin raka'atul akhira idan aka zo rakan ƙarshe to sai su karanta suratul an'ami baki ɗayanta fil lailatis sabi'a a daren 27 kun gani ko kuma a daren bakwai ga watan ramadan idan aka zo kayan ƙarshe na tarawihi idan liman ya kabbarta to suratul an'ami zai sauke baki ɗaya mutaqidina annaha mustahabba suna ƙudurce cewa yin haka wai abu ne da shari'a ke so abin kirki ne in suka yi wannan aiki allah maɗaukin sarki zai karɓa ya yaba za'imi na annaha nazalat jimlatan wahida suna ƙarawa da cewa wai ita wannan sura sotul an'ami wai Allah maɗaukin sarki ya saukar da ita a cure lokaci ɗaya ne fayajma'una fi fi'ilihim haza anwa'an minal munkarat a cikin wannan aiki nasu da suke yi to sun tattaro nau'i daban-daban na abubuwan da suke munkare ne minha daga cikin munkaran ya ita annaha mustahabba riya cewa wai yin haka mustahabbi ne itiqadu ha ce karanta suratul an'ami gaba daya irin wannan sallah na tarawihi cewa mustahabbi ce wannan munkarin magana ne wa minha ihamul awam zalika matsala na biyu shine dimautar da jahilai cewa abin da suke yin nan to abu ne mai kyau abu ne wanda yake na daidai kuma ma mustahabbi ne wa ha, daga ciki ta raka'a ta saniya alal ula tsawaita raka'a ta biyu a kan ta farko wannan ma ɗaya daga cikin munkarai ne wa ta tsawil alal ma'amumin Kawai ma ma mu sallah ba gaira ba dalilin yin haka shi ma wannan munkari ne wa min ha hazmatul qira'a daga ciki akwai kuma tafiya da karatu a guje farfar irin yadda zaka ji da yawa wajen tahajjud ana yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta amin سمعكم يرجع من akwai limamin da na sa azumin da ya wuce da sai a ji a kawo mai shi raha nake yi cewa ne a ji a kamo shi na san za a je su kira shi da ya zo sai ce tsakaninka da Allah yin ke karatun alkur'ani haka annabi ya ce ba haka yi ba ya ce kana tsammanin Allah zai karba yace ce ba zai karba ba to me yasa kake ya ce wallahi malam mutanen ne sun ce masauki so biyu a goman karshe to in ba da haka ba zai sauko ba na ce a'a to da kai da suwa ke gaba da wani ce wallahi malam duk in ne sauka sai sun bani dubu ɗari <laughs> kun gane kwallo lalata da Allah da in ya sauka za a ba shi dubu ɗari shi sa yake abin da zai ji ya ƙare ji lahira Allah ya zashi a wuta mun gano wannan Allah shi wuta. ƙarshe kawai cewa ya malanka ta yana addu'a Allah ya san bari amma gaskiya ɗaya ban samu ta sana'a ba to zan rike wannan da kyau ba zai bari ba yana tsara kwana goma yana da albashin dubu nawa ɗari biyu ya ce banda kuma ma mai dubu biyu dubu goma dubu ishirin dubu biyar dubu kaza duk ana kawo mana cikin lissan zuciya mana na ce to yanzu misali ba za ka iya irin yadda muke ta hajjiri ba ya ce muna jiyo ku na ce ya ce wa ai namu na Allah ne ce a wannan ai na Allah ne ba duwanda ya zo wajen nan kawai neman aljanna ya kawo shi don manya ba za su zo ba ya ce a kwatan abin da muke yi a kwatan abin da muke yi ke gama karatun shi duka kuma sai ya sauka biyu na ce ya suke gane cewa kana yin karatun ya ce a ah, ba ga kurani su ba kin da ku yi karatun nan ba kan gado haka yake yi in kin iya alkur'ani kin san kur'ani da kyau za ki gane tsoron da yake karanta ta yadda in za kalma ɗaya ya biyu kalma ɗi ni kullum ma da ne ba haka nike ji ba kawai yanzu akwai ta gane da na karanta wa inni kullum ma da auton litin gasar lahun a wani wasu wasu sun mai da Allah haka aka je na yi Allah shi kyauta wa minha al-mubalagatu fi takhfifir kulle ha? daga cikin wannan abin da zai sa fi wancan karatun kwaɗayin sauran rakoyi a yi marmara a yi su a guji a guji a guji sau da yin aka zo wannan na ƙarshen za a yi mai za a ta kunga in a wannan zamanin suke wannan ko in ce a wannan garin namu suke wannan bida'a za a samu da yawa daga cikin mutane ko ba za su zo ba da yin sallan gaskiya ma da ake na asbahi a karanta abin da annabi ya ce a karanta mutane ba zuwa suke yi ba ta ce kuna tsawaita kuma annabi ne ya ce a yi kuma da za a takaita sallan duk makara za su haka ne a ana tsawaitawan ma dukkaninsu ne suke zuwa da wuri su samu sallah ba dukkaninsu ba ne Allah shi kyauta faslun malici ga wani fasli ya juzu an ya kula surat al-baqara wa surat ali imran wa surat nisa wa surat al-ankabut kaza baki ya halatta mutum ya ce suratul baƙara akwai malaman da suke fahimtar bai kamata ce suratul baqara gani wasu kuma suke cewa bai halatta a ce bakara ba sai da ce na karanta suratul bakara bai halatta ke ce ai yau an karanta mana bakara ba ne to duka kuskure ne ya halatta a fada an fahimta sannan suratu ali imran ta halatta ke ce suratu ali imran ko an yi mana karatu ne a cikin alu imran suratun nisa ko suka ce bai kamata ko bai halatta a ce ba amma ya halatta sunanta kenan suratun nisa ba ke cewa ai limami yau ne ta iya karanta mana wa suratul ankabut da kuma suratul ankabut waka zalikal baki aka sauran surorin duk za a iya su da waɗannan sunaye nasu babu dalili daga cikin dalilai da ya hana haka wala hata fi zalika ya yace babu wani makaruhi a cikin faɗin haka wa qala salaf wanda daga cikin magabata yace yukrahu zalika ai a ambaci waɗannan surori da ire-iren su da waɗannan sunaye to an hana wa inna ma yuqalu as-suratu allati tuzkaru fiha al-baqara wai sai dai a ce suran da aka ambaci baƙara a ciki kun gane to sai mu ce waye riga ka kana da aya ko kana da hadisi wanda ya ambaci haka babu to wannan karambani ne domin ga shi an karanta cikin hadisi annabi ya yi sallah ko da sahabi ya bi sallan ya ce faftatahal halbakara bai ma ce suratul bakara ba sai ce ce bude bakara sun ma'ala imran sun kun gane ya halatta ma'ala ya ce ha wallaci yi zukaru fi hannisa wai sai dai a ce suran nan da aka ambaci mata a ciki wa kazalikal baki haka tsaura za a ce suran da aka ambaci kaza amma kar a ce suran wani mala ya ce wasawabu al'awwal maganan farko da magabatar cewa ya halatta a faɗa haka wannan shi a daidai wa huwa ƙaunar jama'ir ulama'il musulmina min salafil umma wa khalafiha wannan shi ne shahararriyar magana wacce mafi yawancin malaman musulmi tun daga salaf ɗinsu har zuwa halaf ɗinsu a haka suke wal ahadisu fiha an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aksara min an tuhusar. kuma hadisai daga annabi da suka zo a kan wannan matsala sun wuce ma yanda za a iya ambatansu ko a ƙididdige suna da yawan gaske da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da za a iya faɗin haka kun gano wannan da kyau jama'a shi yasa abin da baki a tsammani ki ke samu wani ya faɗa a cikin abin da ya shafi ilimi ko addini yana nan za a faɗa shi yasa ba komi ne aka faɗa yake zama hujja yake zama dalili ba sai abin da yake da goyon bayan nassi ƙarara Allah ya taimake mu waka zalika anis sahaba faman ba'adahum haka wannan ya tabbata daga sahabbai da wanda suka biyo bayansu su ma duk suna faɗin waɗannan surori da sunayensu waka zalika la yukrahu an yuqalu hadha ira'atu abi amrin haka malamai ba su kyamaci a ce wannan kira'an abu amru bane wa qira'atu bun kasirin ko karatu ne na ibn kasir ko riwaya wa ma da wasu malaman wanda ba su ba haza huwa mazhabu sahih al-mukhtar wannan shine ingantaccen ah, mazhabi alladhi Alayhi amalu salaf wanda magabata na kware suke akan shi wal khalaf min gairi inkarin ba tare da inkarin yin haka ba وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال يا ذلك إبراهيم النخعي الله مدعكين سركي قارا مشير دايتي كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان yace suna kyama ce sunnan واني wa فلان fulan ko karatun wani was sawabu ma qaddamnahu mala ديدي دي shine wanda muka gabatar a baya za a iya faɗi yanzu kenan wanda ya je lalubo waɗannan maganganun da aka ce su ne suka zama ba daidai ba zai iya zuwa ya saka ɗalibai a cikin ruɗani kun gano wannan da kyau ku yana ganin kama abin arziki ya kawo wannan ya sa duk abin da aka zo da shi aka ce addini ne ko shari'a ne kafin a ce za a aiki da wannan abin a tsaya a bincika da gaske in ya tabbata ya aiki da shi in bai tabbata ba a aji shi kun gano wannan al'umma annabi mu daina gaugawa mawaki yana cewa mutuwa za mu bar aikin gauganci mu bar aikin ganganci wallahi duk yanda rayuwar nan ta yi tsawo muke matakan santa ko Allah sai mu mutu wata rana kuma duk yanda ake son mu a duniyan nan muke da magoya baya wallahi sai mu mutu dutse mu kuma in kin zo mutuwa ko wallahi ke ma kanki ba za ki iya hana kanki ba ko kin ganin wanda ya hana kanshi mutuwa Allah zai kin mutu kuma abu mafi hadari idan kika zo mutuwa za ki fita hayyacinki ne me yasa saboda zafin daukan mutuwa da firgici da zillimi firgici da zillimi na abin da za ki fuskanta a can abin da aka dade ana gaya maki baki ji ba yau gashi yanzu musamman ki ga irin mala'ikun da suke sakkowa to kin ji ma inda matsalan take kenan kun kuma zillimi mafi girma ba a ɗauki ran a ɗauke ki a kai ki makabarta a haƙa rami a saka ki abinda kike motsawa ba ki yadda da shi ba kawai sai gan shi ya bayyana da gaske wallahi shi ne ne shi ne kawai a zuwa tashe ki ƙarshen tuka-tuka duk wallahi sai amu maki binciken keke da keke binciken kwalafici ke ci kenan shi sa mu shirya wallahi za mu je wannan wurin muna da gata ba mu da gata mun shirya ba mu shirya ba mun bi Allah mun ne mashi ohoho oh. an fahimta Allah kai mana da kyau faslun ce ga wani yi yukrahu an na situ ayata kaza au surata kaza malamai suna kyaman mutum ya ce na manta aya kaza ko namanta sura kaza bal ya ƙulu sai dai ya ce in unsaituha unsituha an mantar da ni kun gano wannan da ke ku? bal askattuha madin ya ce nasiru ce ce askattuha ne sakaci ta kaɗi ko an mantar da ni domin ya ce wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura hadisi na 282 daga cikin jerin giyan hadisan wannan littafi na al'azkar na al'imamun nawawi ba da ya ce wa ruwina fi sahihil bukhari wa muslim عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم la ya ƙolo ahadukum nasitu ayata kaza wa kaza annabi ya ce kada ɗaya daga cikinku ya rika cewa na manta aya kaza da kaza bal huwa nusiya sai dai an mantar da shi wafi riwayati sahihai ne aizan a cikin riwayan bukhari da muslim har ilawa ya ce bi isa mali ahadikum an ya ƙula nasitu ayata kaita wa kaita yatar da maganin ɗaya daga cikinku da yake cewa na manta aya kaza da kaza balhuwan nusiya shi ai an mantar da shi ne to wannan mantarwan inda sakacinki ne saboda kin kike kula ki rika rike alkur'anin ta hanyar muraja'a da aiki da shi ka manta ko to kin shiga matsala shi sa duk wata aya da muka san mun yi sakaci da ita mu je mu tuno ta ki samu lokaci da zake karanta karanta alkur'ani tun daga farko har ƙarshe ba za ki gane alherin wannan ba sai kin samu kanki a kofan aljanna an ce karanta inda ƙur'anin ya ƙare nan aljannan ki dake ranar zaki dara Allah ka sa da rabon mu a ciki wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 532 muslim a lamba hadisi na 790 wallafzu ma. lafazin da ya zo cikin bukhari da muslim shine la yaqul ahadukum wa tirmidhi al-imam tirmidhi kuma ya fitar da ruwayan a lamba na 2943 al-imam nasai a juz'i na biyu a shafi na 154 Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi mala ce wa ruwina fi sahihi mun ruwaito a cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mace yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama sami'a rajulan yaqra ce annabi ne ya ji wani mutum yana karatu fa kale ce rahimahullah Allah ya ji shi. lakada azkarani ayata kuntu asqattuha yace ka ya tunasar da ni ayan da da ta zube min ban abin nan shi ba shi ke cewa hadda ta yi me ta zube an gano wannan وفي رواية الصحيحة وفي رواية في كنت أنسيتها يتي دا أمن تدني to wannan mutum yana daman ya faɗi wannan na saɓanin wannan to kake faɗi kuma kake zauna kina rayuwa ki ta haɗiye abinci kina haɗiye ma Allah ruwa kina shaƙe mai iska ki ƙiyin abin da ya kamata game da koyan alkur'ani da sunna da kuma aiki da su ki zo ki mutu ki je lahira to Allah duk gara ɓatan da za a ci a gwamnatin lahira ba ke ciki wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar shi a lamba hadisi na 537 Da lamban 538 da da takwas, muslim ya fitar da hadisin a lamba na 787 88 haka al'imama abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 1331 allah madaukin sarki ya samu dace faslun ma'ala ya ce ga wani fasli ilam na adabar karaa? wal anna adabal qari'i wal qira'a la yumkin istiqsa'uha fi aqall min mujalladat mali ce kun ga Adabal qari mai karatun Alƙur'ani, wal qira'a da kuma ita karatun shi karatun ƙur'anin da zaki la yumkin istiqsa'uha ba zai yi mutum ya rika iya tattaro su gaba ɗaya har a kai ƙarshen su fi akalla min mujalladat a ce a kafa da mujalladoji ta yawa ba ba zai yiwu ba walakin na a al-ishara ila ha maqasidiha al-muhimmat ce sai dai abinda muka nafa anan shine mai ishara zuwa ga wani ɓangare na manufofi masu matuƙan muhimmanci bima zakarnahu min hazihil fusul al-mukhtasarat na waɗannan fasali-fasali da muka kulla in takaitattu dan a faɗakar da masu karatun alkur'ani don su kula da wannan tsari dan su rabota duniya da lahira allah ka sa da mu a ciki wa ta taqaddama fil fusul sadiqa fi awwalil kitabi shay'un min adabi zakiri wal qari'i malai ce ai a farko farkon wannan littafi mun gabatar da wasu ladubba da ya kamata ne ambatan Allah da mai zikiri shi kokari su kula da su wata qaddama aidan fi azkar sala jumal min al-adabi al-muta'allika bil qira'a yace ko mun gabatar da wasu zikirori mun gabatar da irin waɗannan ladubba a ɓangaren da yake bayani dangane da azkarus sala wasu tarin ladubba da suke da alaƙa da karatun alkur'ani waƙar ƙaddamnal hawala ala kitab kuma a baya mun mutum mun yi ishara cewa a ji a duba littafin attibiyan fi adabi hamalatul qur'an liman aradul mazida wanda yake son ƙarin bayani zai duba wani littafi ya karanta wa billahi tawfiq wa huwa hasbi wa hasbunallah wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma Allah madalla da ya zama abun dogaran bawa kun gano wannan da kyau shi yasa waɗannan abubuwan da malam ya ambata mana mai kokari mai aiki da su ina ji mana kar mu yin aiki da waɗannan abubuwan mu je lahira Allah maɗaukin sarki ya ritsa mu zai tambaye mu a ce maki alamni atikum nazir ki kasa magana ba ya maki wa'azi ba ba ya maki gargadi ba wai ma ke nan mai mutunci da kika san kina son ki samu kyakkyawan makoma a lahira kike kokarin koyan addininki ki ina ga waɗanda suka mai kafa su addini ma bai dame su ba akwai haɗari a wannan rayuwar Allah shi kiyaye faslun mala yace ga wani fasli ilam an na kira anna qira'atul a kaddul azkar kunga karatun shi ne zikiri mafi ƙarfi, mafi girma mafi daraja da aka karfafa umarni da yin shi kama nahu, malam nawawi yace kaman yanda mu gabatar da bayanai a kan haka a baya fayan bagil mu dawo mata alaiha to ya kamata lalle ilalla a dimanci karatun alkur'anin nan a kowane lokaci falayo halli an ha yauman walaila kada a bar wani yini ko wani dare ya tafi ba tare da musulmi ya ɗauki alkur'ani ya karanta ba ba tare da kin wani abu na haddin kin karanta ba kar ki sake wani yini daga cikin yinninki ko wani dare daga cikin dararen su wuce ba tare da karatun alkur'ani ba wata za ta ce a ah, ba muna karanta a sallah ba ba wannan ake nufi ba wa ya hasulu lahu aslul qira'a bi qira'ati ayatin qalila malai yake cewa zaki iya samun wannan daraja ko da ayoyin yan kadan ke karanta mun gani akwai wanda a wajen wajenta aya 200 kadan ne akwai wanda aya 150 20 wata biyar su ne kaɗan to ko biyar ɗin ke karanta aikin fi wanda ba ta karanta ba ku? allah maɗaukin sarki ce make mu hadisi na 284 ma'ala ya ce wa ƙadarun wina fi kitabu bunus sun ne an anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي من قرأ في يوم وليلة خمسين آية لم يكتب من الغافلين annabi ce duk wanda a yinin shi da daren shi ya ayoyi hamsin to wannan mutum ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba min al-qanitina duk wanda ya karanta ayoyi ɗari kuwa to wannan za a rubuta shi daga cikin bayi masu mai da al'amarinsu da ƙanƙan da kai ga Allah wa man ƙara a mi'atai ayatin duk wanda ya karanta ayoyi ɗari biyu kuwa lam hajjihi alƙur'anu ƙiyama. malkiyama alƙur'ani ba zai jayayya da shi a gaban Allah a ranar tashin alkiyama ba wa man kara hamsin mi'atin wanda ya karanta awe ɗari biyar kuwa kutiba lahu qintarun min al'ajar, wannan za a rubuta mashi qintar wani irin tafkeken lada da sakamakon shi sai dai Allah ibn sunni ya fitar da wannan riwaya a lamba na 676 da lamba na 677 wa fi riwayatin man qara 40 ayatan a wani riwaya aka ce duk wanda ya karanta awaye arba'in badala hamsina canjin hamsin din can wafi riwayatin na aya a wani riwaya aka ce awaye ishirin wafi riwaya an abi hulera radiyallahu anhu hukala a wata riwaya daga sahabi abu hulera allah ya kara mashi yarda kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man kara ashara ayatin duk wanda ya karanta awayi goma lam Yuk min ghafilina wannan ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba a a hadisa kafira bin na hawai haza fale ce akan wannan matsala hadisai birtik sun zo warwina hadisa kafira fi qira'ati sura fil layla minha kuma hadisi sun zo da suke bayanin falalan karanta wasu sururi daga ciki akwai yasin da suratu tabara da suratul mulk da waqi'a da dukhan wanda zamu tattauna waɗannan abubuwa akwai hadisan da suka zo akan falalan karanta wasu daga cikin surorin nan wanda hadisan ba su inganta ba hadisi na 285 daga cikin jerin giyan hadisan littafin al'azkar na al'imamun nawawi malam ya ce Fa an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira allah maɗaukin sarki ya kara mashi yarda an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu wannan hadisi daga manzan allah annabi ya ce man a yasin duk wanda ya kan da suratul yasin fi min wa laila yinin shi ya karanta da daren shi ma ya karanta a ibtigha'a ya yi ne don neman yaddan Allah gofiyar lahu wannan an gafarta mashi sai dai ya ce wal hadisu shi wannan hadisi da'ifun hadisi ne mai rauni fihi aglabu bun tamim a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna aglabu ɗan tamim qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace munkarul hadith shi munkari ne a cikin hadisi al suka ce wa munkarun fardu bihi rawin gada adiluhu la hamilu tafarruda ko adiluhu la hamilu tafarruda wa qala ma'in laisa bi wannan bayani ya za cikin mizan laitidal jizgin farko shafi na ɗari 273 allah madaukin sarki ya samu dace wafi riwayatin a wani riwaya man a tsoratar dukhan duk wanda ya karanta tsoratar dukhan fi lailatin a cikin wani dare asbaha magafuran lahu to zai waye gari an gafarta mashi ibn sunni ya fitar da wannan riwaya a lamba na 679 da lamba na 680 da lamba na 684 da lamba na 685 wannan riwaya ne da ifiya fihe sham bin ziyad abul muqdam <clears throat> abu أحمد وغيره شونا Ahmad, مكدام الإمام tashi da wani malamin. وقال النسائي الإمام النسائي يتي متروك متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد wannan bayani ya zaci mizan al'itidal a jizi na hudu shafi na takwas. wafi riwayatin an ibn mas'udin radiyallahu anhu wata riwayan ma daga ibn mas'ud Allah ya ƙara mashi yadda ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo wai ya ce ya ji annabi yana cewa man ƙara a suratul waƙi'a duk wanda ya karanta suratul waƙi'a fi kulli laila mana kowane dare mutum ya ta karanta suratul waƙi'a waƙi'a lam yusibuhu faqatun wai talauci ba zai same shi ba ba zai talauci in gada da alaramomin nan sun bukowa kudi inda gaskiya ne ha <laughs> gani <clears throat> amma akwai waɗanda suka fi rashin kudi a duniya kama alaramu hmm? ta mu na yanzu su ne suke da arziki don suna sana'a wannan riwaya ce da isiya fihi shajja buna abi zabi'a eh? zabiya qala amal la a'rifuhuma ce bai san su ba shi dan da uban wannan bayani a cikin mizan litidal juz'i na bi shafin 265 wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya kara mashi yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai annabi la ya namu hatta ya ƙara'a alif lamin tanzilil kitab wai annabi baya kwanciya bacci duk dare sai ya da sotu sajada wa tabaraka alladhi bi yadihi mulk da kuma sotu sotu tabara wannan hadisi mala yace da ifun fihi lays bun abi sulaimin da ifun wannan ya za shi mizan litidal jizi na uku shafi na 420 daidai hadisi na shida. mala ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala annabi ya ce man kara a fi laila idha zulzilatil ardu zulzalaha kanan lahu ka idlin nisfil qur'an wai duk wanda ya kan da sota da zalzala wai za a ba shi lada kama wanda ya karanta rabin alkur'ani ne wa man kara qul ya ayyuhal kafirun wanda kuma ya karanta kulliya wal kafirun kanar lahu ka idil rubi alquran wai za a bashi lada kamar wanda ya karanta ɗaya bisa hudu na alqur'ani wa man qara qul huwallahu ahad wanda kuma ya karanta qul huwallahu ahad kanar lahu ka idil sulusul qur'an wai za a bashi lada kamar wanda ya karanta ɗaya bisa uku na alqur'ani ibn sunni ya fitar da wannan riwaya a lamba na 692 ma'ala ya ce wannan riwaya ce da ethiya mun gano wannan da kyau ku a lamba na 691 ya ce da ifin jiddan wannan riwaya ne mai rauni matuka Alimamin Tirmidi ya ce ha za hadisun غريب wannan hadisi ne da ifi ki duba da ifin jami'a a lamba da tara. a lamba hadisi na 282 ya ce wa fi riwayatin a wani riwaya man kara ayatul kursi wai duk wanda ya karanta ayatul kursi wa awwala hamin da kuma farkon sota hamin usima zalikal yawmi min kulli su'in wai a wannan yinin za a kare shi A kiyaye shi daga kowane irin cuta kowane irin mugu abu zai same shi ba ibn sun ya fitar da shi a lamba disin 692 shi wannan da ifi ne kawalar tirmidhi alimama tirmidhi ya faɗi a lamba disin 1879 ya ce wa ta kallama ba'adu a halin ilmi fi abdurrahman bin abi mulaika min kibili hibzihi shi wanda ya ruwaito hadisin malamai sun yi suka game da haddin shi ka duba hatar rabbaniya jizi na uku shafi na 284 wal ahadis bin nahawi ma nahu kasira malam ya ce hadisai kamar waɗannan da muka ambata muka karanta a nan ba suna da yawan gaske ashar na ilal makasit malam ya ce amma dai mu mun gode ma Allah manufanmu na adage wajen karatun alkur'ani mun yi ishara a kan shi wallahu a'lamu sawab Allah madaukin sarki shine wanda ya fi sanin daidai walahu alhamdu wan ni'ima godiya da ni'ima sun tabbata ga Allah wa bihi tawfiq wal isma mudakatar da kariya wannan na Allah ne muna roƙon Allah madaukin sarki ya kare mu ya tsare mu ya kiyaye mu ya ba mu iko da himma na karatun alkur'ani domin duk mutumin da Allah bai mai baiwan karatun alkur'ani ba an haramta mai alkhairan duniya da lahira kuwa Allah ya sauwaka wannan kuma shine karshen wannan babi ko wannan littafi na tilawatul da ke bayani akan karatun alkur'ani mai girma za mu shiga kitabu hamdillahi ta'ala littafin da zai mana bayani akan godiya ga Allah wayo sharabanki da ki gode ma Allah madaukin sarki mm. yau sharaban duniya da ayyare kasa Allah kin ga wannan daman da Allah ya baki in ba ki gode mashi ba ko sai kin yi nadama ki tsaya ki kalli yanayin da kike ciki yanzu wallahi akwai wasu su ma mata ne ta ma sun fi ki komi a rayuwa amma ba su samu ni'iman da ke kike ciki ba wannan ni'iman da Allah madaukin sarki ya maki a yanayin da yake ciki a kin gode ma Allah tsakaninki da Allah marin tuna miki wasu ni'imomi yanzu yanzu fa akwai wasu mata suna nan a wasu garuruwa kai ba ma a wasu garuruwa ba a garin nan wanda Allah maɗaukin sarki bai masu baiwan a tara ta haka ana karantar da su addini ba wasu an ba su damar su je shaɗan ya nasara a kansu wasu suna son su zo amma an hana su amma ke duk babu ɗaya cikin wannan ko ba ki da komi wannan ni'iman da aka yi maki ya kamata ki gode ma Allah don ba za ki gane kina cikin ni'imar ba har sai lokacin da wani abu ya taso sannan ke bukatan wannan ilimi ki ci moriyar shi na biyu ba za ki gane kina cikin wannan ni'iman ba sai ran da kika zo mutuwa sai sannan ke shiga kabari sai ran da aka hada ranar kiyama za ki gane wannan wannan ni'ima ce Allah ya maki kin gode bahaushe yana cewa duk wanda ya rasa mafadi yayi asara haka ne yanzu nan an tara mu ana mana fadan abin da zai amfani mu ne a ce mana Allah ya ce annabi ya ce ana ta fada mana amma zama zuciyanki ne tunaninki ne ra'ayinki ne ke jagorantanki zuwa abin da kike so Allah kin yi asara kin gode ma Allah kan wannan ni'imar da har a cikin makon ki zaki ware wasu awoyi wanda zaki zauna ki ji maganin Allah ki ji hadisin annabi ki ji tsoron Allah kina zaune a gidan mijinki wannan ni'ima ne akwai da yawa daga cikin matan suna son su zauna a gidan mijin Allah bai ba su wannan baiwan ba haka ne Allah bai ba su ba tana son ta yi auren na abin da ya gagara ke da Allah ya baki wannan baki gode ma Allah da daɗi ba daɗi ki haƙura da rayuwa da mai gidanki ba la in shakartum la ku. in kuka gode wannan ni'iman Allah zai ƙara muku me ƙarin da zai maki shine Allah ya zaunar da ke lafiya ya inganta arzikinki ki maki sha tara na arziki na abubuwan da kike so na gaba akwai wacce ta yi auren amma mijin da take aure da shi shi ko ba mutumin kirki ba ne mun gano wannan da kyau ko nadama take ciki na barko ko sallah ba yayi bai da alaka da addini ballantana a danganta shi da ilimi bai da mutunci ballantana ya mutunta iyayenta kowa wulakance ki a wurin shi amma ke Allah bai baki miji irin wannan ba ai gode ma Allah ba eh la in shakartum la azidannakum akwai wacce an yi auren ana nan ana fafutukan ta samu batan wata so ɗaya ma amma har yau shuru kake ji ba ta taba batan wata ba ballantana ta haihu ke Allah maɗaukin sarki ya baki haihu wannan bai ci gode ma Allah kan haihu wanda Allah ya baki ba akwai wanda ta haihu amma haihuwan ya zo mata lalura wata haihuwan ne dalilin na kasanta wata haihuwan ne sanadiyyar mutuwanta ke Allah ya baki dama ke ka haihu lafiya lo ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wannan bai isa gode ma Allah ba yanzu ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya maki da kin samu 'ya'yanki duk masu tarbiyya za ki faɗa masa su ci bai gode ma Allah kan wannan ba Ba ki gode ma Allah ba akan ƴaƴanki kullum garin Allah ya waye za su iya tashi su tafi makaranta su koyo ilimin boko su koyi ilimin addini Ba ki san cewa akwai waɗanda su a yau suna son ƴaƴan nasu su shiga makarantar amma ba su da inda za su yi ba ba su da inda za su yi ke Allah maɗaukin sarki miki wannan rufin asiri kin gode ma Allah ta hanyar bin dokokin shi haka hmm? yanzu ba ki gode ma Allah da Allah maɗaukin sarki ya maki ni'iman sai dai ke ke dafa ki bayar ba ki fada cikin bala'in sai dai a dafa a baki ba ba ki sa akwai wasu matan a haka suke ba hmm? suna nan sun sa ido ga makota abinda suka dafa su ɗiba su ba su in ba a ba su baranin sai dai su haƙura da bala'in yunwa da kunci da haɗarin da lafiyan za ta iya faɗawa a ciki ke Allah bai sake a haka ba ba ki gode ma Allah ba da Allah maɗaukin sarki ya yi ki da hankali kina zaune hankalinki kwanci ba ki taɓa ganin wata mahaukaciya tana yawo tsarara ba ki allah ya maki rufin asiri ya maki sutura da allah ya baki da gabobin jikinki lafiya lau ba ki taɓa ganin mai kafa ɗaya ba ba ki taba ganin wanda ga kafafun amma kuma ba su mai amfanin komi ba ba ki taɓa ganin mai ido ɗaya ba ba ki taɓa ganin makaho ba ba ki taba ganin kaza da kaza na lalurorin yau da kullum ba ke duk Allah maɗaukin sarki ya raba ki da wannan ba za ki bi dokokin Allah ba Hmm? tsakaninki da Allah yanzu ni'iman da Allah maɗaukin sarki ya miki kika zama ahadu sunna mai biyayyan hadisan annabi kai tsaye wannan bai isa ya saki gode ma Allah ba hmm? ke ba ki san akwai wasu gasu musulmin ba ne amma kuma sun ɗauki wata hanya wacce za ta kai su tabaro su ke kuma Allah maɗaukin sarki ya raba ki da wannan ɗungurungun ba wannan kike a kai ba tsakaninku da Allah din da zan lissafo muku ni'imomi da Allah ya mana wanda mu ya cancanta mu gode mashi to Allah kaɗai ya san su, wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in dai ni'imomin Allah ne in aka ce za a kirgo su ko ba su kirdugo ba ya sa ce summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im Allah kun ga waɗannan ni'imomin da Allah ya muku Allah ya tambaye ku a kansu Allah ya tambaye ku wani gari muka ce kar ma ke ce wani gari ne nesa nan nan kaduna ne a wata unguwa cikin unguwanninta da muka je to shi wanda muka je wurin shi sai ce mu shigo daga cikin gida ya dan shirya mana dan abin tabawa muka ce in mm, mm, ya ce a sai mun shigo muka ce in mm, sai ya rantsi to kuma annabi ya ce ka kubatar da rantsuwan dan uwanka ko sai muka shiga gida ne gidan yawa akalla ina tsammanin akwai ɗakunan matan aure sun fi talatin a gidan dan ɗakuna ne wani na kallon wani gasunan sun ni ba ngo karshen su ba gasu can ba wannan nake son maki ishara akan shi ba da muka shiga matan da na gani a gidan nan sai zuciya na ta kari na rantse da Allah na rantse muku da Allah kayan jikin guda uku da na gani a ciki duk a yage suke muka shiga ga abinci a kawo na kasa ci nake tambayin shi waɗannan matan ba su da lafiya ne aka kawo su gidan nan koko lafiyansu da cewa lafiyansu lau da mazajensu ya yana kayan jikinsu ya gabo ya ce ba su da shi ne ya ce ba su da shi ya ce wallahi malam ba da shi ya ce ɗan wanda ma ka gansu a yage a jikinsu ko to wanda na ne da sauran matan da ke wurin in sun kashe suke ba su da ƙyar suke cin abinci ba mata fara ake yi ya ce kullum yana yunkuri ya canza gidan zama saboda an yi yawa ya ce zaman taimaka masa ɗan abin da yake samu ya sa bai sun ya tashi Allah bai yake a haka ba kina da tufafi wani tufan ma ƙashin da zaki sati baki maimaita shi ba an gani gode ma Allah kan wannan na ce ya mazan nasu yake suka ce kai ma na Allah da shi kyauta a yadda ka gan saka mazan suke da kyar suke fita a samu wani lokaci a samu wani lokaci ba a samu mun kai ziyara da wani ɗan mai ƙarfi-ƙarfi ne a cikinsu shi ne za ka fito ya ce zan ba ka aiki kaiman ya ce nami ya lissafo adadin na manta adadin fa cikin satin nan ya ke wannan abu na manta adadin ya faɗa ya ce ka je ka zauna da matan na kai masu nasiha zan masu wani abu da Allah su yi haƙuri su bi su si ma addu'a nema ma Allah biya man bukata ya ce zan ba kowane magidanci ɗaya buhun shinkafa ɗaya da buhun masara ɗaya sannan matan zan baka kudi kowace a samu tela a wannan a ɗinka mata kaya daidai da ita a bata a tamfa biyar da hijabi biyu su duka kowace ɗaya ya gama aka yi lissafi cab ya kuɗi kudi ya bayar za mu tafi na ce da aika yi kitso da kwarkwata aka ta hukunci shi ce na mince maza mu kai masu ba to shi ne sai adalci irin naku da kuke so ya ce matan mazan set biyu namiji kamata a ba set biyar mace kuma a ba ta set biyu ita tana cikin gida yi da Allah ke fita waje to shi kamata ya zama yana da shi da yawa tuni ya gasa ya riga tuntuban shi an yi cikin satin da ya stile ya ce ya je kano ya siyo kayayyakin duka kun san wani abin abin al'ajabi irin nashi da ya je ce ya samu saukin da ƴaƴansu ma sai an musu ta biyu a cikin kudin ya ce har biyu bai gaya masu ba ya ce akwai wata tela a makotan gidan mai amana ya ce duk za ta iya kallon su ɗinkin kowa ta ɗinka mata nata fata ta gwada ta bani shaka za ka yi mutumina. in ya gama ne sannan zai zo ga kayanki ga na 'ya'yanki ga na mai gida ga abinci ranar za a ji shi kamar wani ɗan ƙaramin sallah ne <clears throat> kun san dalilin da ya sa na baku wannan abu biyu ne na farko Allah bai sa ki a cikin wannan kuncin rayuwar ba ki gode ma Allah dalili na biyu mutumin nan wallahi yana neman wani bawan Allah ya sa mai hannu akan wasu kudaden shi manya da suka makale a wata ma'aikata wannan mutum ya rantse da Allah sai in baya kujerar za a sa hannun wallahi kafin in zo sallan azahar shi ɗin ya kira ni ya ce masinjan wannan mai gidan ya kira shi a waya ya ce yau fa mai gida allah maɗaukin sarki ya mantar da shi ya tabka uban kuri ya ce ya kai mai wasu takardu ya sa hannu ya ce haddana ka ce wallah ya sa hannu ga takardanka a hannu na ce mai yanzu ya kashi da makoman aikin wannan masun ya ce bai da matsala ya ce yana roƙon allah allah ma ya sa kore shi ya ce gida jinanni lafiyayye ya tabbata lahu a gare shi ya ce 'yan miliyan ɗayan nan ta tabbata lahu na shi ya ce kuma zan ba shi aikin da zai samu albashin da ya wuce mutum ne mai karfi yana da hali sosai dama ya magana da shi ce ku taimake ne ce za a sayin da za a yi ce wallahi kawai da ya je zaƙur kawai sai ya haɗa da ke je kai mashi shi kuma da yake gaɓo ne addu'an bayan allah ta ci shi ya ɗauko biro kawai dinga sa hannu biyar bai karantawa shi ne ke gamin fa hidimancin da yi Allah ya karba ko kusa Allah muna fa tafiya ne a mota shi ne sai ɗaya daga cikin su ya sa kasa ɗin da muka yi anan da ku da ke cewa ku nemi waraka ta hanyar sadaka ya ji gaji daɗi ce malam waɗannan karatukan da za a sa su a rediyo da ya yi kyau kawai da aka je ce wallahi sai abin ya mai ringin aran shi to yi haka ko Allah zai biya mai bukata yace kaga dan abin da mai bai ta ya karya ba jiyan da Allah ya fito man da manyan kaya haka ake yi ki Allah bai saka ki a cikin wancan da zama ana taimakon ki ba ya ga da ki gode ma Allah ki ci abin da yake so ko bai da dadi ki sha wanda yake so ko ba dadi haka ne ki zauna kullum kina ganin mai gidanki kina ganin yaranki haka ne akwai wanda fa yaran suna can wani waje ba da san inda suke ba kije mai dubu da zaki ga haka mai gidan na can wani waje bai san inda suke ba ba san inda yake ba ke duk Allah ya janye miki wannan bala'i saka ka gode ma Allah bai wara Allah a gobe za mu ji wannan babu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum